Zaman kotun wanda aka gudanar cikin tsauraran matakan tsaro an shafe awa biyar mai shari'a Johnson Candida na karanta bayanai daga waɗanda suka shigar da ƙara da waɗanda ake ƙara. Mai shari'a Johnson Candida ya ce masu shigar da ƙarar basu ba da kotun bayanai masu gamsarwa ba kan haka ya yi watsi da ƙarar ya kuma ayyana biyan tarar naira dubu hamsin hamsin kan waɗanda aka yi ƙarar su da suka haɗa da Simon Lalong da jam'iyyar APC ta jihar Filato da kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta. Muhammad Shitu wani ɗan jarida ne da ya saurari zaman kotun. Yau kotu ta yanke hukunci cewa duk zargin da Pajok da PDP suka kawo gabanta akan cewa an musu magudi a wurin zaɓe kotu ta duba ta ga cewa duk ƙorafinsu ba cancanta a ciki kuma ba su iya kawo shaidu masu karfi gamsassu kamar yadda doka ta nema ba saka ta kori ga baki ɗaya karansu ta ci gaba cewa shaidu guda goma da suka kawo suka ba da ba'asi a gaban hukumar kotun ba za ta iya amfani da shaidun da suka bayar ba domin su kansu sun yi kawo da shaidun da suka ba wa junansu a cikin tawunan a lokacin da ake musu tambayoyi saboda haka kotu ba za ta iya amfani da maganar da aka ce jita-jita ba bace domin duk karan da aka kawo da ƙorafin nasu sun yi ne akan jita-jita kuma musamman sun yi zargin cewa ma an yi abin da ake kira criminality wajen cewa an yi magudin zaɓe da ba a yi zaɓe ba an rubuta sakamakon zaɓe an sace akwatin zaɓe an shigar da sakamako na ƙarya kuma sun zo sun kasa ba da wannan duk kujojin a gaban kotu za ta gamsu to akan wannan ta yi watsi da karan ta kuma ci taron cewa a biya kowane wanda aka yi kara naira dubu hamsin. Na kuma tattauna da wasu magoya bayan jam'iyyar APC da na PDP. Tunda abin da shi George ya yanka shari'ar sannan a kashi biyu akwai judgment da shi ya bayar na forensic akwai kuma judgment da ya bayar na the other side in an yanka for judgment in da forensic by the grace of god pdp has the mandate akwai shauran magana tun da muna da case a supreme court kuma za a je kesin ran alhamis insha Allah bin doka ta shirya kenan mu kuma masu bin doka ne mu yan PDP muna bin doka kuma za mu bi dokan nan har kashe eh, na shine eh, sai dai mu ce hamdala na shine mun riga mun hango wannan tunda eh, gwamna jan shine gwamna lokacin amma da yarda Allah da kuma yardan jama'a muka kwace gwamnati a hannunsa saboda haka ba mu ga bai zama mana da abun mamaki ba da ba mu ci ba da zai zama mana da mamaki saboda haka babban abu shine muke kira muna kiran su mutanen pdp da mutanen jihar plateau su zo mu hada hannu da apc mu rayar da jihar tare zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria zauna a lafiya al'umma ta plateau lafiya shine da ci Najeriya. Mu zauna lafiya al'umma ta kula tuniya. Zama lau lafiya shi cigaban Najeriya. Allah sarki ɗaya shi muke bautawa akai da ni.